Ubatu bin Amir ya ce na gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce da Ubatu bin Amir ya Ubatu dan Amir ka sadar da zumunci ga wanda ya yanke maka ka bayar ga wanda ya hana ka ka yafe ma wanda ya zalunce ka wannan kyauta ce ta kalami daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana shiga aljanna za a ce maka rayuwa babu mutuwa samartaka babu tsufa arziki babu talauci duk baka samun wannan sai ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ina jan hankalinmu mu yi mu'amala mai kyau